يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون منذ أسابيع إن الحديث الذي شغل أصحاب الأقلام وأصحاب الكلام ومصدر القرارات والأحكام هو قضية مراكز إعادة التربية أو التأهيل وذلك منذ الهجوم الذي قدمته هيئة الشرطة قيادة كدونا على مركز مثل هذه المراكز فصار الناس يتحدثون عن هذه الحادثة ويتقولون الأقاويل ويشيعون كل ما بدا لهم من قلبهم ويعبرون عن آرائهم وهكذا كانت عادتنا أيها الإخوة الأفاضل لا أريد أن أتحدث عن ذاك الهجوم الذي قدمته هيئة الشرطة على ذاك المركز فإن الأمر أمام محكمة حكومية قضائية ولا يجوز لأحد أن يتحدث عن شيء كان أمام محكمة قضائية حقوقية لكن الحديث الذي سأتحدث عنه معكم أيها الإخوة الأفاضل سأتحدث عن أهمية هذه المراكز وحاجتنا الماسة إليها أو أقول وضرورتنا المضطرة إليها أيها الإخوة الأفاضل ماذا يقصد بتلك المراكز وما هي أهدافها وكيف تؤسس ومن الذي ينبغي أن يؤسسها وما هي القواعد التي ينبغي أن تتبع في تأسيس مثل هذه المراكز وهل يرضى ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية بتأسيس مثل تلكم المراكز أيها الإخوة الأفاضل إن تلك المراكز يقصد بها بعض المدارس الخاصة التي تؤسس لإعادة تربية شباب منحرفين أو جانحين وتعاد تربيتهم بدنيا وتعاد تربيتهم روحيا وتعاد تربيتهم أخلاقيا وتعاد تربيتهم اجتماعيا حتى يكونوا أناسا صالحين في ذات أنفسهم ومصلحين لغيرهم ونافعين لأنفسهم أولا ولوطنهم ثانيا هذا هو مفهوم هذه المراكز أيها الإخوة الأساطير وما مقصودها وما أهدافها فأهدافها تتبين من تعريفها فإن أهداف تأسيس تلك المدارس إنما هي إرادة إعادة تربية بعض الشباب الذين وجدوا أنفسهم في انحراف تربوي حتى صاروا يسرقون وحتى صاروا يعاطون أو يتعاطون مخدرات ومسكرات وحتى صار بعضهم زناة وحتى هجر بعضهم التعلم والمهنة اليدوية أيها الإخوة الأفاضل بالنظر إلى هذه الأهداف نرى أننا في غاية الحاجة والاضطرار إلى وجود مثل تلك المراكز ولا سيما ونحن في هذه الحالة الحاسة أو الحاسمة انظر إلى شبابنا كيف صارت أحواله لما تجد بيتا فينا إلا وتجد فيه شابا منحرفا إما أنه صار سارقا وإما أنه صار متعاطيا للمخدرات والمسكرات وإما أنه حجر التعلم لا يتعلم لا يتعلم التعليم الديني ولا يتعلم التعليم المهني فقد هو يجلس تبهللا لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة أيها الإخوة الأفاضل إن الإسلام يريد من كل واحد منا أولا أن يكون صالحا فهذا هو مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين فالهدف الأساسي أيها الإخوة الأفاضل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن يصلح أخلاقنا ويزكي نفوسنا حتى نسير الصالحين أولا وحتى ننفأ أنفسنا أولا ثم ننفأ سائر إخواننا ثانيا وآخرا هذا هو هدف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهل ينبغي أن نترك شبابنا منحرفين جانحين مجرمين صاروا غير نافئين لأنفسهم فكيف ينفعون غيرهم أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما أمره به ربه سبحانه وتعالى من إصلاح أحوال الناس وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتطهير مشاعرهم وعواطفهم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم مناهج عدة وأساليب مختلفة لكي يؤدي ذاك الواجب الذي أناقه ربه سبحانه وتعالى على عنقه فقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من المحدثين من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فقال ذلكم الشاب إذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلعة فزجره الناس وقالوا له مع فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدنه فدنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأنجله فقال لا والذي بعثك بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لابنتك فقال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه لعمتك فقال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه لخالتك فقال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يده الطاهرة الزكية على صدر ذاك الشاب فقال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه فصار ذلكم الشاب أيها الإخوة الأفاضل من أذكى الناس في المدينة هكذا ينبغي أن نعامل هؤلاء الشباب المنحرفين أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نقربهم إلينا وأن ندنيهم وأن نجعلهم أمامنا حتى نستطيع أن ننصحهم وحتى نرى ماذا ينبغي أن نفعل بهم حتى يكونوا صالحين لأنفسهم أولا ونافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واذكروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما درجة ساتتك abin أبن ليك بدانا أكرم آه، أبا ababen da تتونا tattaunawa a kansu da masu kula da harkokin yau da kullum da sauran ma jama'a ga baki ɗaya shine batu na samane da hukumar 'yan sanda suka kai wata makaranta ta koran yara waɗanda suke an a kaduna to ba wannan batun nake son in yi a kansa ba ina so in jawo hankalin mu yan uwa akan halin da muke ciki da kuma bukata matsananciya da muke da ita a game da irin waɗannan makaranta a wannan halin da muke ciki a yau yan uwa masu daraja dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi Sallam shine ya gyara halayen mutane ka zama mutanen kirki mutum kuma yana fara zama mutumin kirki ne tun daga yarintarsa sannan ana kirga a matsayin ana mata fata na gari idan matasanta suka kasance mutanen kirki ana yi ma kuka ana yi ma kasa kuka a mata kabbaran mutuwa kabbaran sallar da ake magawa idan kasa ta kasance matasanta duk sun zama shekaru sun zama marasa jin magana sun zama yan iska sun zama lalatattu idan al'umma matasanta suka zama haka to wannan al'umma ka daina mata fata na gari ba inda za ta ce buzinta to shine halin da muka tsinci kan a waɗannan makarantu ko waɗannan tsangayoyi da ake kafa su da nufin gyara ko kuma taimakawa wajen inganta tarbiyyar matasan da suka samu matsala tun a yarintansu wasu su suka zama mashaya kwaya da wiwi da ma wasu su suka kasance mazinata cikin su akwai maza akwai mata wasu suka zama farayi su fara tun daga satan kayan iyayensu a gidajensu wasu su gudu daga makaranta su ki karatu sannan su ki sana'a sai dai su zauna a makwallai na fira dandalai su zauna a can su su tashi can su koma can su can su koma can irin waɗannan makarantu ana kafa su ne asali domin ne domin ja da halaye na irin waɗannan matasa da suka sami irin waɗannan matsaloli sannan kundin tsarin mulkin najeriya ya ɗora ma gwamnati haƙƙin samar da irin waɗannan domin suna cikin ababe da cike ayyukan hukuma na ta inganta rayuwar talakawanta ta ba su ilimi ta ba su ruwan sha ta ba su wutar lantarki ta samun musu da tsaro ta makamantan irin waɗannan abubuwan waɗanda duk kowanne daga cikinmu ya san su sannan kuma kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama da 'yan ƙasa na gari cewa su ma su samar da irin waɗannan yanayai wanda za su zama sun ba da gudunmuwa domin ci gaban ƙasa da gyaran halin 'yan ƙasar da kuma inganta zamantakewa a cikin ƙasa. To babbar matsalar da ake da ita ita ce, shin muna da irin waɗannan makarantun? Akwai su, guda nawa gwamnati take da su, a kowace jiha akwai su, wanda a yau kana iya cewa duk wanda yake harkar karantarwa to ya san yana iya cewa ana neman a maida kowace makaranta ba irin waɗannan makarantun domin zai yi wuya kana shugabanta wata makaranta ka kwana ɗaya biyu uku wani uba bai zo ya ce maka yana da wani kankararren yaro ya ji labarin makarantar ka tana kula da tarbiyya don Allah yana son ya kawo maka shi shi ko wannan idan aka kawo shi irin waɗannan makarantun wanda suke na ka'ida ba an yi su bane don irin waɗannan kankarin to zuwa yake yi ya zama bara gurbi ya zama wake ɗaya ya ɓata gari domin jan sauran ke shi ya sa masana tarbiyya suka tanaji irin waɗannan makarantun na musamman ake kai irin waɗannan kangararin yara waɗanda suka samu matsaloli a cikin tarbiyyarsu domin kula da su kuma yadda za a ga an iya dawo da ingantuwar tarbiyyarsu. uwa masu daraja wannan ita ce manufa ta kafa irin waɗannan makarantun kuma gwamnati ta ba da dama a bi ka'idojinta da dokokinta domin samar da irin waɗannan makarantun a ƙasashen da suka san abin da suke yi suke da hankali suke da natsuwa suke da fata na gari game da matasansu cikin waɗannan makarantun suna da yawa akwai yaron da ba uban ma zai ɗauke shi ya kai shi ba kama shi za a yi a titi a je a shi yaron da ya sha wiwi ya sha kwaya ya haukace iyayen shi suka fita batunsa ya koma yana ganaran ba a titi irin waɗancan kasashen gwamnati za ta sa a kamo shi aje a sa a irin waɗannan makaranta. a cikin kasashen da na karanta suna da tsari mai kyau irin wannan akwai ta ta algeria suna da irin waɗannan tsangayoyin masu yawa kuma haka kai yaro ko matashi dama suna da ƙa'idoji kai ya wuce shekara sha takwas sannan idan aka kawo shi matakai uku suke bi na kula da shi matakin farko shine matakin abin da suke cimshi maslahatul mulahaza maslahatul mulahaza za a ajiye shi a hada shi da likitoci na jiki da likitoci na kwakwalwa shi masa gwaje-gwaje tsawon watanni uku zuwa shida domin a gane ya kamata a mishi me ya fi dacewa da kwakwalwar shi ne ya fi dacewa da jikinsa idan yana da wani ciwo da ya sama sakamakon waɗancan ayyukan na a da yake aikatawa a ci gaba da kudura da shi da suke masa maslahatul mulahaba wata uku zuwa wata shida daga nan sai mataki na biyu shine maslahatu da tarbiyya sai a sa shi aji an san kwakwalwar shi an san me ke damun shi to sai a koya masa abin da ya cancanta a koya masa abin da ya shafi gyaran ruhinsa imaninsa da Allah da abin da ya shafi gyaran ɗabi'unsa halayensa da abin da ya shafi koya masa ilmoma waɗanda za a sa masa su a cikin ƙwaƙwalwarsa da kuma ilmoma na koya masa sana'ar hannu wannan kam yakan ɗau lokaci gwaggwadon ƙwaƙwalwar wanda aka kawo sannan sai mataki na uku shine suke ce mishi maslahatu al-ilaj al shine sai a fito da shi cikin al'umma ya yi kaman aiki ya yi kaman wani gwaji a sa shi a cikin al'umma a kai shi wata masana'anta a ga ya zai hudda da al'ummar wajen sannan kuma a ga wannan abin da aka koya masa ya cinci ko ya jaru wannan abin da suke kenan yara da yawa matasa a irin waɗannan ƙasashen kafin ka ce wani lokaci sun dawo sun zama mutanen kirki ta sanadiyya haka wasu su zama alamomin alkur'ani masana tafsiri wasu za su baka tarihin suna baka tarihin kansu a cikin irin waɗannan kasashen su riƙe wasu mukamai da madafan iko amma da sun lalace sakamakon irin waɗannan makarantun Allah madaukakin sarki ya tsamo su ya ceto su suka taimaki kansu a farko sannan kuma ga suna taimaka ma al'umma yan uwa masu daraja bala'i a saman mu yake sannan akwai bala'i a kasan idan mutum ya kalli irin matasan da muke da su a da kuma yadda ba mu da wani tunani na hukuma wala mutanen gari a game da makomar waɗannan matasa yan shekara talatin suna koya ma yan shekara ashirin yan shekara ashirin suna koya ma yan shekara sha yan shekara sha suna koya ma yan shekara goma goma zuwa kasa haka kake gani hawa hawa hawa hawa hawa hawa ina za mu tafi yan uwa wannan aikin ba aiki ba ne da za mu zira ido mu kalla idan gwamnati ta yi ko ba ta yi ba ko ta gaza yi shi ke nan sai mu zira ido ina masu dukiyar mu suke da suke zuwa su je kafa jiragen kamfanin jirgin sama shekara biyu a ce an kwashe lasisin nasu su bar jiragen nata a ƙasa ana tatsar su jirgin sama yana ƙasa baya tashi kuɗin da gwamnati ke cazan mutum ya fi tsada fiye da kuɗin yana tashi me yasa za ka ajiye mata a garejin ka ai ba kamar mota ba ce ina masu kuɗin mu suke ba mu da irin waɗannan makarantun ingantattu ko ƙwara ɗaya ba ta a arewacin najeriya ba mu da ko ƙwara ɗaya an bar ma bokaye da 'yan ɗariku da subaye da waɗanda suke amun har a ƙi da su su ake zuwa a jiya kai yara wajen a je ana ma yaro jiko ka je ka tarar da an sa mutane a cikin amfa ɗan adam an sa shi a cikin amfa na je irin waɗannan makarantun da ido na ba za ka iya sake kallon ɗaliban waɗanda aka kai su wajen ba an sa musu amfa dukkanin su an ɗaure su kamar awakai dan adam ake ma wannan sai dai a ba su jiko in baban shi ya zo kwana biyu sai a gan shi ya gan shi ya kinsu an yana sako shi gari shi kenan kafin da aka mashi ya take ku je ku bincika ku gani ahalus sunna muna da irin wannan makarantar kwara daya sai sufaye da yan bidiyoyi masu bidiyoyi masu tsubbace tsubbace da kulumbotai su suke kafa irin wannan makarantun wai yaro ya lalace sata yake ma baban shi ya ki makaranta shaye-shaye yake yi neman mata yake yarinya ta ki sai kawuwanci take ta ji a dauke ta a kai ta wajen boka akwai su da sunan a makwabin ba mu da su cikin wanda makaranta a zare muna da su a makwabtun ina masu dukiyar mu suke da aikin su shine kawai sai dai su buɗe gidajen mai ga aiki aiki ne lada da la'ada ai ba a ce ka kafa kyauta ba ba kyauta za ka kafa ba ba fi lahi aka ce kai ba kai fi lahi wani hana ka in aka kawo yaro waɗancan bokayen ta za su ke yi akwai makarantar da na sani wai ba a yadda ma ka kaka a sa musu kuɗi ta account ba makarantar tana wani gari mai nisa daga nan zariya ya kai kilomita dari hudu amma za ka tafi dole duk wata sai ka tafi da kafa ka je ka mika kuɗin wai tsarin dole kenan ba account number abu ba ma kafin kuɗi account ba a sawa a banki a sai ka zo da kanka ka je ta ka ga ta yi wutsin jizya ta an yi da mahun bagiru kenan to ne halin da muke ciki a yau uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da matasa waɗanda suke masu karkacewa a ɗabi'unsu da halayensu hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad riwayar abu umamah al-bahili radiyallahu ta'ala anhu yace wani matashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah a ni izini yi zina zan ci gaba da yi sahabbai suka zo sai muguwan magana ce za a yi a gaban annabi sallallahu haka suka hantare shi annabi sallallahu alaihi ku tsale shi matsu ya matso man su mai ce kana so a yi da mamar ka ce wallahi ba na so ko mutane ma aiki ba sa son a yi da mamar su wanda za ka je ka yi da ita ai mamar wata mamar wani ce in ba ta zama mamar wani yanzu ba za ta zama mamar wani nan gaba annabi sallallahu alaihi ya sake ce masa kana so a yi da yarka ya ce ina ya ma'aikin Allah sai to ai sauran mutane ma ba su so ai da 'ya'yansu mata kai kadai ne kake son yarka ce kana so a yi da gwaggwarka wato ƴan uwan mahaifinka ce a ya ma'aikin Allah mutum ce haka ba mutane ba su son a yi da gwaggwarninsu duk wanda za ka yi da ita gwaggwar wani ce mazal sama ya sake tambaya sai ce kana son alibiya kumbanka ƴan uwan mamarka ce wallahi ba na so ya ma'aikin Allah ce so mutane ma ba su mazan sama dafa kirjinsa ya ce Allah madaukakin sarki ta tsara al'aurarsa ya Allah madaukakin sarki ta tsare masa ka kauce inganta zuciyarsa ka kakkace mishi zuciyar shi ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi zulubin shi sai da yaron nan ya dawo ya fi kowa kirki a Madina da cin zina a cikin zuciyarsa ɗan uwa masu daraja ba zama za mu riƙa yi kawai shi kenan mai kallon waɗannan matsalolin ba kullum sai dai mu zo mu kirga su amma ba ma samun masa mafita yau in aka ce za a yi hudu ba ranar juma'a kwakwalwar limani juyawa za ta ta saboda matsalolin al'umma ba su da iyaka matsala ce a sama mu matsala ce a ƙasa mu matsala ce a dama matsala ce a hagu in kowace matsala za ka ba ta minti ɗaya a cikin matsalolinmu to ina jin sai kai shekara hamsin baka jama tattaunawa kan matsalolinmu ba sadaka wannan kalubale ne yan uwa mu tsaya mu kalli waɗannan matsalolin da muke da su har kan lalacewar matasan nan abin faɗaɗa yake yi sai wanda yake haka karantarwa ko kuma ya sa kanshi yake kula da halin da matasa suke ciki zai san irin matsayin da matasan mu suka kai yan uwa masu daraja wajibinmu ne mu tsaya mu kalla mu ga wace irin gudunmuwa za mu bada a matsayinmu na ɗaiɗaiku da kuma matsayinmu na jama'o'i domin mu za mun yi abin da za mu iya yi kan kace ɗana bai shiga ba sai a cikin al'umma kace ba a sama kake rayuwa ba sannan kuma ba za ka shige karkashin ƙasa ba ne a saman ƙasan nan kai a sama kake in yau ɗanka zai yi to ka ji tsoron abin da zai iya faruwa gobe wace gudunmuwa ka ba da ɗan uwa wajen ka ga cewa an kauce mai irin waɗannan matsaloli da ake da su shawarwarin da muke badawa hukumomi na farko su dawo su irin waɗannan makarantu in suna da nasu su inganta su su inganta su su yadda da cewa akwai ka'idar da suke ita za ka je a wasu makarantun na gwamnati irin waɗannan inda suke da su su ce su ba wansu da addini wai ba a karantar da addini ya za a yi an kai mutum yana shaye-shaye ko yana zinace-zinace ko yana sace-sace sannan ka ce ba za ka koya mushi addini ba sai addini shine zai gyara shi abu na farko ce su gyara manhajar karantar da a kalli manhajar samar da ingantattun malamai kwararru waɗanda suka kware a cikin waɗannan fannonin sannan na biyu jama'o'inmu da suke da su na addini jam'iyyoyinmu na addini da ake da su su ma aiki ne babba a gabansu dama wannan aikin su ne a irin irin kasashenmu to su zo su kalli wannan sannan masu kudin mu kalubalen su yau ta kai ma masu kudin mu ba abin da wani malamin addini zai iya ba su shawara ta sai abin da son zuciyarsu ya ba su masallaci ba shi ake bukata ba su zo su ce su masallaci za su gina makaranta ba ita ake bukata ba abu kaza sai su su abin da suke so a yake wai hatta ma masallacin ana gina shi su ce su abu kaza suke son su siya da kuɗin an taɓa yin wani aiki wani ya kira ne ya ce shi zai ba da kuɗin shi amma shi dole bulo za a siya an kai nesa an kai yanzu ana bukatar kwano ka ce dole sai an kai bulo ne me za a yi da bulo wai shi yana san abin da zai dace ne har ya mutu yana samun lada wa ya karanta da shi wannan karatu to abin da suka ga dama shi suke son mu fada ma kanmu gaskiya ba wanda ya zai ba su shawara ba wansu da al'umma abinda suke so su yi shi suke so su yi wanda kuma su bai ba su zo ba su ba so da abin abinda ake bukata a ake son a yi sai suke su bi za su yi to sai malumma ce ba shugabanci ne muke son mu zama su da kayan uwa mu faɗa mu kanmu gaskiya masu kuɗi suna da dauri da yawa da za su taka a nan malami shi kadai ba zai iya wannan aikin ba iyaka shi kwakwalwa ce tashi da kuma lokacin shi da zai bada amma wane ne zai bada dukiyar da za a yi aikin Allah Allah ba shi dukiya a shi sa Allah mara kusur suke sai ce bi kuma an fusi kuma da dukiyoyinku da kuma rayukanku su ne abin da ake hadawa a hada al'amwal da al'amku su ne mafi tsadar abin da Allah mara sarki ya ba ɗan adam Allah shirye mu Allah dawo da wannan al'umma kan daidai waɗannan fitinu da muke ciki kala kala ga su nan ba su da iyaka ba su da wando ba su da riga ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga gare su ya Allah madaukakin sarki ka dawo da mu kan turba mu daidaiciya ya Allah ka ka karɓi rayukan mu face muna musulmai ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara matsalolin mu ya Allah madaukakin sarki idan matsalolin ba su gyara a hannun mu ba ya Allah shaida cewa mun sa dan ba na gyaran su wannan shine abin da ake bukatar dan adam musulmi ya zama yana sawa a ransa ba dole ba ne sai kaga komai ya gyaru a rayuwarka amma kai wace gudunmuwa kake badawa wajen gyaruwarsa a daidai lokacin da mutuwa ka za ta zo Allah zai tambaye ka ne me kake yi me kake yi ba a ya gyaru ko bai gyaru ba a wannan na Allah hatta ɗanka da kake kula da shi kamar da kaza wallahi ba naka bane Allah ne ke inganta shi in Allah ya dama sai duk ka gama da barbarinka kuma kai ta addu'a Allah ya shirye shi amma Allah ya ki shirye da shi a hannun Allah ya ya ma wasu annabawa wannan jarabawa sau da ka ‘yan uwa kowannen ne ya zama yana da tunani a game da irin waɗannan matsalolin da ake magana kansu Allah ya shirye mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda